Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi wa wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da 30 ga watan Oktoba shekara ta 2000 da 21 miladiya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani a yau za mu tashi hadisi na ɗari da talatin da hudu a ɗari da talatin da hudu na kuna yaushe da arba'in da shida to na wa ɗari da talatin da hudu na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi hurairah Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wato lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qulta li sahibika ansit idan ka ce wa abokinka yi shiru yawmal juma'a ranan juma'a wal imamu yakhutubu alhalin liman yana huduba faqad lagaw to hakika yi wasa an gane wannan ko shi kalman lagauta din nan ai waqa'ata fil lagwi wa huwa al kalam al batil allazi tafutu bihi fadilatu al juma'a an gane wato ma'ana wa waqa'ata fil lagwi ka faɗa cikin lagau me lagau وهو الكلام الباطل الذي al به allazi tafutu bihi مغانا باتتشي shine magana كي wanda falalan juma'a ke kubucewa da da shi kenan in an ce mutum yayi lagawa sallar juma'a ana nufin falalan juma'a ya kubuce masa ba ana nufin sallar juma'a ya lalace ba a gani idan liman yana yana hudu ba sai ka zo ka ce ma wani ya shiru akwai hadisin da ya fito da abun fili hadisin abu huraira radiyallahu an da yake cewa man takallama yawmal juma'a wal imamu yakhdu fa huwa ka masalil ya yamil asfara duk wanda ya magana ranar juma'a wal imamu yakhdu alhali liman yana hudu ba fa huwa ka masalil himari yahmilu asfara shi misalin jaki ne dauke da kayan littattafai imana yanda kasan jaki ya kwashi littattafai a bayansa bai san amfanin littattafan ba to shi ma wanda yake magana ranar juma'a liman na hudu ba shi ma haka yake ya zo masallaci bai san amfanin zuwansa ba ai amfanin zuwansa masallaci ya saurari nasihohin liman da hudubobin liman domin ya fa'idantu ya ɗauki wannan sako ya kai ainihin gidansa ya ɗabbaka shi karan kansa iyalansa su ɗabbaƙa taron jama'a su ɗabbaka wani al'amari to sai to ya zo masallaci yana ta surutu yana ta surutu wanda wannan shine ɗabi'an mutane a wannan zamanin ko kusan a da masallatan yan bid'a ne na sani galiban masallatan yan bid'a za ga liman na hudu ba suna ta surutu suna fira suna kaza to yanzu al'amarin ya zo masallatan ahli sunna har ya yawaita mutum zai ganka sai ya zo da murmushi a karmakan lauda dama na sau ganin karama ana hudu ba yazo assalamu alaikum dama malam na so ganin ka dan muna so mu tattauna wani al'amura a nan wajen idan mutum ya zo ma da irin wannan in zai yi kai masa nasiha nan shi ka nuna mai cewa ba a yin magana liman na hudu ba amma an kai magana yaya yanzu kawai da mutum ya zambare ka sai kai masa magana kai masa nasiha ka kai magana ranar juma'a liman na hudu ba waye sa ka to me za ka yi sai dai kai shiru kai banza da shi to kuma kai shiru kai dan zari shi zai iya yiwa ba ku yi sallah a waje ɗaya ba kuma zai iya ba ku ƙara haɗuwa ba zai zo ya ɗauke ka mai wulaƙanta jama'a zai zo ya ɗauke ka mai mugun hali ya zo ya ce ya zo ya gamu da wane ya wulaƙanta shi ya yi kaza ya yi kaza ashe haka yake dama labarin da ake bani kan shi dama haka yake na ba gane shin abin da ka aikata mugun hali ne a'a amma kaga saboda bai da ilimin addini sai ɗauki wannan abu a matsayin mugun hali dama akwai abin da makiya suke faɗa kanka sai amfani da wannan maki wannan magana na sai to magana ya tabbata yanzu ni ma wulaƙancin nan ya mun walla ina magana sai kamar bai taɓa sani na ba kun gani irin wannan ya faru irin abin da ake yin da siya haɗin nan cewa idan an idar da sallah jama'a in an idar da sallah ba wannan musafahan da ake ina ana idarwa ana gawa assalamu alaikum ita gaisawa sashi da asali a musulunci kun ne? ana idan da sallah ka ba mutane dama su yi azkar ka ba mutane dama su yi ainihin abubuwan da ya dace to wani ana idan da sallah za a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa shi kenan a hana kayan azkar to ba a so da zarar an idan da sallah kawai a yi ta gaisawa abin da ake so ana idan da sallah kowa ya zauna ya yi azkar yadda ya dace yadda ya zo cikin sunan mun zuwa sallah to yanzu da yanzu ana sallama sai wani ya miko ma hannu sai kai banza da shi yaya na ƙarƙashi. to sai abin ya dace da abin da wasu makiya suke faɗa kanka sai zai za a yi yanzu menene mafita kan irin wannan ya kamata ne a ringa yawan karantar da shi ɗalibai kuma ku yawaita tambaya akan shi a ringa yawan warware shi saboda da shi ne za a yi maganin wasu abubuwa da yawa don a masallaci ana idan da sallah wani na so ya gaisa da kai mutane suna nan sun kai goma kowa na so kai kun gaisa kun yi musafa to shi wannan musafa da ake mubasharatan ana idar da sallah ba shi da iyaka ba shi da asali an gane ana mubashara ne ana yin musafa ne idan aka haɗu mun daɗe mu haɗu ba sai gashi mun haɗu sai mu yi musafa amma ba wai sai an idar da sallah ba na ba gane to gaskiya malamai za su ba da gudunmawa wajen yin nasiha ga ɗalibai sa'annan kuma ɗaliban ilimi za su ba da gudunmawa wajen yada irin waɗannan karatuttuka da kuma tambayoyi a kai na a warware to saboda haka idan liman na hudu ba sai wani ya ma magana kada ka amsa mishi sannan kuma idan ka ce masa shiru shiru shiru Shi ne mana Ulta qulta bika An-Sweet. in ka ce wa abokin ka yi shiru ranar juma'a alhali liman na hudu ba ashe ba maganar nasiha yayi shiru babban nasiha ka yi banza da shi kuma zahirin wannan ga jahili ka yi wulakanci to amma in ana karantar da shi kowa ya riga ya san ilimi akan shi an kubuta akwai abubuwan da in kai shiru fa kai kanka malamin za a zarge ka da abubuwa da yawa zan ba ku misali jama'a yanzu misali an ce duk wanda ya zo masallaci dan shi ya ɓaci sai ya zo masallaci ce dan Allah akar maka Lahu, bayan an idan sallah dan Allah a taimaka a mun cigiya dana ya ɓaci mai manzo Allah ya ce eh duk wanda ya zo masallaci yana cigiya annabi ya ce la radda Hallahu alayka fa innal masjida lam tubna li hadha an gani kada Allah ya mai maka da wannan dan masallaci ba a gina shi dan wannan ba to kawai sai mutum ya zo ma jahili ne bai yi karatun addini ba ko ba kauye ne ku zoran su ko ma dan birni ne wanda shi baya sauraron karatu sai dai zauna a tukuba mai tsire tukuba mai shayi a samu wani kwalbati a yi tafiran harkar siyasa kawai yanzu wannan shine abin da mutane suka karkata gare shi mutane ba sa samun wani alkhairi na siyasa amma kuma firansu gaba ɗaya na siyasa ne da jayayyansu da wuya ka ga yanzu ana jayayya kan aƙida yan kaɗan ne suka damu da addinin da suke tattaunawa kan shi yanzu ba ka irin wa'annan mutane ba sa sauraron karatu ballanta na masu ji an ce ainihin wani zai kawo ma cigiya kawai aka maka zawo kaza dan Allah ɗana ya ɓace in an idar da sallah a mun kaza kaga in kaman kai ne da kai karatu zan ce larar da hullahu alaiki. in ka yi karatu to ba ka yi karatu ba sai dai sai ce ma a lokacin ma in ka mai nasiha a lokacin matsala ne sai to bawon Allah kaga ka zo ka kawo cigiya manzon Allah ya ce duk mutumin da ya zo ya kawo cigiya a masallaci to annabi ya ce ka ce kar Allah ya saka Allah kar Allah ya saka ga wannan abu dan masallaci ba gina gidan cigiya ba in ka faɗi wannan ko fata da shi har abada ke ko fashe malamai su koye ilimi illa ne in Allah ya sanar da kai abu fito ka karantar da shi sai ma za ka samu sauki in baka karantar ba to wasu abubuwa za a yi ta takura maka kaga ga gane sai wani kwaso sunan shi an yi suna an mai haihuwa sai ya zo masallaci ya ce a zo a yi tare a yi sura a masallaci tun ba ilimi yaya saboda haka idan liman ya faɗa yana liman na hudu ba to kayi lagawu an gane to wannan shine ukuba wanda ake yi ga mutumin da yake surutu a cikin masallaci to a cikin wannan hadisin akwai fa'idoji da yawa wato daga cikin fa'idan wajabcin yin shuru ga hudubobin nan guda biyu na juma'a dole ne a yi shuru ilimin na hudu ba a yi shuru a saurare shi an ce hudubobi guda biyu hudubar farko in kai a tsaye kana kaiwa rabi sai ka ɗan zauna a samu fasila sannan sai ka miki ko ana rarrabe shi asalin hudu ba ana yi a tsaye ne ana rarrabe shi da zama to wannan zaman wajibi ne ko musahabi babu wani nafsin da ya mai da shi wajibi wannan zama din musahabi ne mutum na iya yin hudubobi guda biyun gaba ɗaya bai zauna ba amma zaman shi ya fi alkhairi an gane wannan ko saboda haka wajibi ne a yi shiru don huduban juma'a sannan haramcin yin magana liman na huduba ranar juma'a an gane ku wato wannan haramcin ba ko da za ka yi umarni da kyakkyawan aiki kai hani ga munkari haramun ne ko da misalin ana cikin huduban sai kaga wani yayi abin da bai dace ba kai mai nasiha kace wani ka bari shi ma an hana an gane sa'annan kuma da mayar da sallama an ce hata mayar da sallama ma wani ya ce ma assalamu alaikum ka wa alaikum assalam wasu malamai sun hana duk da wannan mahallu khilaf ne bainal ulama shin zaka iya mayar da sallama ko ba za ka mayar ba to wasu malamai suna ganin kada ma ka mayar da sallama kawai in ka zo abin da za ka yi kawai kada ka yi sallama ga kowa kada ka mai da sallama kawai ka yi zamanka kun gane ai kuma lallai ukuba na mutumin da ya magana mutumin da ya magana ranar juma'a mai hukubansa shine a haramta mai samun falalan juma'a a gane ba wai sallar juma'a ba ta yi ba sallar juma'a ta yi amma ladan da ake samu a sallar baka da ita in kana so ka samu misali ma'aikacin gwamnati ne yayi wani laifi ya yi ma hukuma laifi to ba a kore shi ba a aikin gwamnati sai aka hana shi albashin wata biyar kaga an haramta mai falalen da ake samu na aikin gwamnati shine albashi to sai aka haramta mai albashin na wata biyar to shi ba idan mutum ana sallar juma'a yana surutu za a haramta mai samun ladan da ake samu na juma'a amma ya sauke farari ya sauke farari ba za mu ce sallan ya ɓaci ba dan a cikin hadisin Abu Huraira zahirin shi ya nuna kamar sallah ya baci ya ce wallazi yaqulu lahu answit laysa lahu juma'a shi wanda yake ce ma liman wanda yake ce ma wani yana surutu yace yi shiru ba a surutu ana hudu ba ba shi da juma'a kai da kai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar duk da annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi duk wanda ya ga abin ki ya canza da harshensa ya canza da hannunsa ka in ba zai iya ba da harshensa in ba zai iya ba ya ba zuciya har da in ana hudu ba in ana hudu ba an mutu ya ga munkari zai gyara ka yi shuru sai an idan da sallan juma'a idan ka ce ma wani yi shuru kana surutu baka da sallan juma'a to ina ko mutanen da suke yawo da akwatin neman taimako ana hudu ba mai akdawul musallin sadiq munshawi ya ce yana daga cikin kurakuran masu sallah wanda ake yi kuma a wani masallatai ake yi galiban masallatan mu da muke cewa mun gane galiban mu ne muke tafka wayannan kurakurai kaga ana yi har mutum masu rutu yake ma akan maka Allah ga akwatinan sa kana naka haƙƙin wani ma hawa sai yake liman na hudu ba kaga duk wannan idan ana hudu ba ba maganan a zo a sanya akwati ana yawo ina ina fata gari akwai dai wani dabara da daga wasu na yi kamar yadda na gani a masallacin Nasbe idan lokacin sallar juma'a ya zo kawai ana zuwa a ɗauko envelope sai a jejjerin envelope kan limai fara hudu ba a jerin shi a gaban masallata kowa dai ya gani in kana da kuɗi kawai ka ɗauka ka sa ba sai kama kowa zurutu ba an jerin envelope ɗin kafin a fara hudu ba ya gwal wannan wannan san dama dama ko kaga kawai babu wanda ya ce ma malaka wata taimako ko kaza ko kaza ko kaza kawai kaga envelope a gaban ka ɗauki kuɗi ka sa ina ga kamar wannan ya fi sauƙi da mutum ya ta yawo yana wani a taimaka a taimaka fi sabila yana yawo ba daidai ba ne misali an gane wannan ku ah, sannan kuma kamar yadda ibn abdulbar ibn abdulbar ya ciranto ijma'i cewa wajibi ne ga mai sauraron hudu ba ya shiru ranar juma'a ya ce ijma'i ne na malamai babu saɓani a kan shi an gane to amma an toge daga cikin wannan akwai togiya akwai inda ya halatta liman yana hudu ba kuma kai magana an gane ku wato idan ya zama to mutum yana magana ne da liman kamar kana magana da liman kai tsaye za ka iya yin magana ko kuma ainihin liman yana magana da kai in ma ya zama kai kana magana da liman ko liman na magana da kai ya halatta a yi magana a nan kamar yaya in mana zo fahimci wannan shi ne za mu fahimci wannan hadisin nan na wannan bakauye wanda ya zo manzo Allah yana kudu ba yace ya rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullah an yugisana ya rasulullah dukiyoyi sun halaka hanyoyin samun abinci ya yanki ka roki Allah ya sauka mana da ruwa ana an yi magana ko ba yi ba ana hudu ba ko ba yi ana yi kaga yana magana ne kai tsaye da liman ngani kuma yana yi manzo Allah ya daga hannu ya addu'a din akai addu'a na roƙon ruwa sannan ko wani hadisi na ganin wani hadisi ne wanda wani bawan Allah ya zo yake cewa ya rasulullah rajulun jahilun ma ma yadri ma dinuhu ja'a li ya'rifa dinuhu au kama kala yace ga wani mutum jahili ne, ana hudba ga wani mutum jahili bai san addinin shi ba ya zo dan ya san addinin sa ake nan take manzo Allah ya bar huduba ya zo ya dauko kujera ya zauna ya ya sanar da shi addini sannan ka cigaba da ba? ina ba gane wannan hadisin da ya kwanta mun wato hadisa magada yanda magana yake nan ku bance ni to akwai hadisai da dama za ga manzo Allah ya wato wani yawo manzo Allah magana yana ba? to sannan wani lokaci manzo Allah ne zai ma wani magana manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba sai ga wani mutum ya shigo yana shigowa sai ya zauna a masallaci sai manzo Allah ya tambaye sa a sallaita raka'atai shin kai sallah raka'a biyu ce la a ga yayi magana ai ya ce la annabi ce kun fa salli raka'atai ka shiga sallah raka'a biyu kaga nan wajen manzo Allah ya mishi magana ko mutumin ya amsa to wayannan suna daga cikin wurare wanda malamai suka ware inda ya halatta a yi magana ana hudu ba an gane wannan ko saboda haka sannan malamai sun toge kuma haila yau wanda ya kasance baya jin mai hudu ba saboda nisa kana nesa daga inda kake jin mai hudu ba loudspeaker baya zuwa zuwa gare ka baya kaiwa gare ka to irin wannan shi mutum zai yi shiru ne ba abin da zai yi kana nesa baka jin komai daga cin abin da ake yi za ka yi shiru ne ko ya za ka yi shi na kake irin wannan baya kamata ya yi shiru a zai shagaltu da ainihin karatun ƙur'ani ko ya shagaltu da wani zikiri ne abin da yake gani idan mutum yana nesa daga inda muryar liman ke cin masa ya shagaltu da karatu ya shagaltu da zikiri wannan ne abin da yake daidai to ya kuma hukuncin wanda baya jin liman saboda kila kurma ne shi to shi ma zai ringa daga murya ne yana karatu A ce mutumin da baya jin muryar liman saboda kurma ne baya kamata ya shagaltar da wanda suke gefansa da daga murya tunda shi baya jin liman kawai shi ma bari ya yi nashi a'a an gane zai yi karatun ne tsakanin shi a cikin ran shi kare ya daga murya ya shagaltar da wasu mutane na madan gane wannan Allahu a'lam na'am Abi Huraira radiyallahu anhu anna eh. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala an karbo daga Abi Huraira Allah ya kara mishi yadda lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iktasala yawmul juma'a. duk wanda yayi wanka ranar juma'a summa raha fi sa'atul ula sannan sai ya maraita a lokacin farko raha kaga sallar juma'a kenan ba wai da sassafa ke zuwa sallar juma'a ba an yi amfani da raha dan a nuna ma ana zuwa da dan maraice maraice haka dan rana nana fa ka annama fa annama qarraba badana kai ka ce yayi ibada ne da raqumi an kira raqumi badana raqumi mai kiba irin raqumin nan lafiyayye wanda an ciyar da shi sosai an gane shi yasa ake kira raƙumin raqumin hadaya badana wal budana ja'alna halakum min sha'airillah lakum fiha khair eh. an gane to saboda haka wannan ya nuna sallar juma'a ana yin shi ne ba wai da sassafe ba to wannan shi shine mazhaba na jumhur cewa sallar juma'a ba da sassafe ake yin shi ba ana yin shi ne da maraice ana yin shi ne kamar da rana lokacin sallar azhar ne lokacin sallar juma'a wannan shi shine mazhaba na jumhur mazhaba malik mazhaban abu hanifa mazhaban imam imam shafi'i khilafan liwa khilafan li ahmad shi ahmad bin hanbal shi yana da fahimtar cewa sallar juma'a ana yin shi da safe lokacin sallan idi lokacin da ake sallan idi lokacin da za mu yi ƙarin bayani akan shi muka zo zuwa ga hadisin da magana kan haka na fatan su irin karfe tara nan karfe tara da rabi karfe goma ana iya yin sallan idi a mazhaban imamu ahmad amma in mutum ya yi lokacin sallan azahar ba matsala sanin wannan yana da amfani don kaka zamba kauye a wani waje ka je wani gari ka ga ana sallan idi karfe tara ka ce wannan wani sabon addini ne bid'a ne eh ana sallan juma'a kai da sassafe ko ga ana sallan juma'a da karfe tara ko goma ka ce ai wannan bid'a ne wannan wani sabon addini ne wannan kaza ba zan bi sallah ba kaza da su an gane ku duk wanda ya wanka ranar juma'a sannan sai ya maraita a lokacin farko zai zama to kaman yayi ibada ne da rakumi ladan da zai samu ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة duk wanda ya maraita a lokaci na biyu kamar yi ibada ne da sanuwa ومن راها في الساعة wanda kuma ya maraita a lokaci na uku فكأنما قرب كبشا ibada ne da rago mai kaho rago mai kenan rago mai kaho ya fi falala kan rago mara kaho ومن راها في الساعة الرابعة wanda ya maraita a lokaci na hudu fa kaman ya yi ibada ne da kaza wanda wanda ya maraita a lokaci na biyar eh, wasu malamai suna fasara rahan nan kawai da zahaba kawai zahaba kaga wanda suka fasara shi da zahaba sun fasara shi khilaful asli kaga kenan wato kamar imamu ahmad zai fasara shi da zahaba kawai raha bi ma'ana zahaba Har kenan ba sai da ba sai rana ya yi ba misali ko yawwa faka anna ma qarraba baida wanda ya maraita lokaci na biyar ko a lokaci na shida ga na biyar kamar yayi ibada ne da kaza fa idza kharaja imamu eh wato idan liman ya fita hadaratul mala'ika wa tilka sa'atul kamisa baka annahu kamar ya ibada ne da kwai eh. kamar ya bada kwai ne a matsayin ibada idan liman ya fito nam hadaratul mala'ikatu yastami'una dhikra sai mala'iku su zo suna sauraron zikir zikir anan shine hudu ba an gane liman na zuwa sai mala'iku su rufe fayil din wannan fayil din na rubuta ainihin lada da falalan mutum liman na zuwa ake rufe shi sai mala'iku su kulle shi sai kuma sai kuma wani juma'an an gane wannan ko to kaga wannan hadisin yana nuna mana falalan wanka domin sallan juma'a a gane ko mutum ya je da wuri falalan yin wanka domin sallar juma'a ko mutum ya je da wuri sai dai malamai sun yi magana idan ya zama to masallaci mai da shi dandali na yada wasu afkar marasa kyau ya zama limaman suna yada suna gobi akan abubuwa na bid'a abubuwa na saban Allah ko kuma ya zama to ainihin masallacin mai da shi dandali na yada wani wani siyasa an siyasantar da masallacin ba a karanta da mutane addini sai dai a yi ta maganar siyasa siyasa siyasa an gane a kushe wannan bangare a yabi wannan bangare ana ta yi an mai da masallaci ya zama dandali na siyasa a nan wajen kana iya zuwa ka yi latti ka zo ka yi latti ka zo kawai don a yi sallah da kai hudu ban bai da wani amfani wa hudu ba ana yin shi ne don a isar da sako saboda mutane su yi aiki To wannan hudu ba yana lalata tunanin dan adam ne an gane wannan ko to kuma ladan ana ba mutum ne gwargwadon irgayi duk wanda ya wanka sai ya tafi zuwa sallah in ya je da wuri iyayen da ya je da wuri wani ya samu lada wani wani ya zama kamar an bashi rakumi wani kamar an bashi sa wani kamar an bashi rago mai kaho wani kamar an bashi kaza wani kamar an bashi kwai an gane ku sai a tashi a yi ta gogori wajen kokarin zuwa da wuri an gane amma an ce ladan kafin a samu ladan fa an jeranta ladan akan al'amura guda biyu ne na farko yin wanka da kuma halatta in za ka je masallacin ka yi wanka kafin ka ji, sannan kuma ka halarci wajen da wuri shi ne mutum zai samu wayannan abubuwan da aka faɗa an gane ko wanda ya je masallaci bayan liman ya riga ya fito ba za a rubuta masa wannan ladan ba tun wani hadisin yana nuna mana falalan sallar juma'a ta inda Allah ya wakilta mala'iku na musamman Allah ya wakilta suna rubuta wanda ya fara zuwa sa'annan wanda ya fara zuwa har zuwa ƙarshe wa kullin darajatun mimma amilu kowanne yana da darajar abin da ya aikata falalan hudubar juma'a ta inda hatta mala'iku suna halartanta mala'iku suna halartar sallah to bai dace a mai da sallar juma'a ya zama siyasa ba bai dace sallar juma'a ya zama wajen yada hamasa ba wani malami zai mai da shi kawai dandali na ya mumbari na yada hamasa da soke-soke a gane da karantar da mutane yin tawaye ga hukuma to duk wannan bai zace ya zamanto masallaci za a mai da shi haka ba an gane ku to saboda haka idan mutum zai yi ibada fiyayyen abin da ake ibada da shi raƙumi sannan sa sannan tumaki sannan kaza kaza sauransu to wannan kenan Allah ta'ala shi taimake mu eh Allah ya sa mu gane ban sani ba akwai tambaya wa alaikum salam Mm. wani zubin za a ga yanzu ba yana turba a abin da ɗalibai suna buƙatar tambaya ta ko ƙarin bayani a kai. Hmm. To tambaya a kan a wannan lokacin yana lafi ko ko sai bayan kuɗi. To yanayin mutane ka kada su cika da hudu ba ya zama su an buɗe ƙofa ko a hana neman ma hudu ba. In ba al'amari ya zama muhimmi sosai ba kada a mai tambaya ɗin. Amma al'amari muhimmi ne sosai wanda an ga rashin faɗin shi zai janyo ɓarna to ya kamata a mai istidraki. wa alaikum salam shi ko idan mutum yawa mai su ishara ba shi ma zuma shafa ne eh ba a so ko ishara ba a so da son samu ne ka kayale shi kawai sai an yi da sallah kamar siya. an gane duk da hadisin hadisin bai magana ishara ba ko ya ce walla yanzu in mutum ya ishara ishara magana ne ishara ba magana ba ne don mutum ya yi mai ishara wasu na ganin kamar ba matsala amma mafi alkhairi na gani a bashi sai idar da sallah kawai hmm. eh. Eh. ya zo na kawai abin shi har sai ya gida da sallah na <laughs> eh. alaikun salam da idan ya cikin hudu ban ya yi addu'a in ka amin ya shafa ba za a yi cewa ya shafa na kama shi amin ba za mu za a amin daga cikin su zuci ba Allahu alam wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk